assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu magana mu fita hulol getso da getsa musical studio tare da getsa entertainment da ke galazi kuma a garin zaria mun zo ta'aziyya ta mai martaba sarki zazzau da ta shirin da bisu ubangiji allah ya kansa ubangiji allah allah ya masa kawo makwanci Allah ya haɗa shi da fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tare da ɗan uwana ne mu fita gudan gezo yake cewa wasu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda kuka gani da mu amfani mai martaba sarkin zazzau margari da kalashin idris mun kawo ziyarar ta'aziyya wajen 'ya'yansa da kuma 'yan majalisa alhamdulillah yan uwa da suka zo da ita muna tare da su karkashin da dangi juna musu ya ala foundation wadda ziyara ce da muka wuce sauran yan gomu da ba sa saboda saboda uzurarka na rayuwa a yanzu zo mun yi gaisuwa ta ta'aziyya wajen yan eh, majalisar sarki mun kuma je gidajen 'ya'yansa mun ma mun yi musu ta'aziyya muna fata Allah ya gafarta wa wata ba sarki Allah shi ya masa Allah kuma ya ba su ikon zaɓen wannan sarki adali wanda zai kula da al'umma yan uwanmu da suka zo daga kaduna za su kama hanya muna fata allah kai su gida lafiya kamar yadda suka zo lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah ah, a'udhu billahi samiul alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai ikon yi da hanawa mai bada yadda so akan wanda so ko ana so ko ba so alhamdulillah masha Allah la wata illa billah muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon halartar wannan ta'aziyya da muka kawo kasar zazzau karkashin jagorancin ƙungiyoyi da muka sanar alhamdulillah akwai ƙungiya ta manufa ɗaya youth development forum a jihar kaduna wanda nake jagoranta mun zo karkashin ta kuma sannan da dan baiwa one entertainment da kuma dangin juna a masoya ala foundation kamar da shugaba national president tsoho ya yi jawabi a kai to alhamdulillah muna godiya ga allah subhanahu wataala muna addu'ar allah ya ji kan mai martaba allah ya mai rahama allah ya sada shi da annabar rahama in ta mata zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani ah, Allah ya fi mana dukkan kurakuran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum kamar da kowa ya ce sunana Amina Waziri daga garin Kaduna da ma a garin Zazzau mun zo domin mika ta'aziyar mu da rashin da muka yi ga baki ɗayan mu wato rashin sarkin Zaria ah, mun je mun leƙa wajajen 'ya'yan shi da gida ga baki daya fada ubangiji Allah ya ji shi Allah ka ramushe shi Allah ka kai haske kabarin shi ka sa yawo idan ta mutu zo Allah ka ji kan mu ramushe mu Allah ka kai haske kabarin mu Allah ka sa mu muta alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gode Amina wazir Kaduna National Women Leader dankin juna masoya Allah Foundation